akwai na abun nan eh. na magani ja ni ba ruwa na da wani magani ba ka da lafiya ne ah. mun fa ka san fa sai da yan kari sai an je off to wannan kam ya rage na ka ni dai aiki muka shirya da kai nawa kuka ce in biya ku kaza to shi zan biya ku wannan kuma ku ji tsoron Allah in kun ga dama za ku sha ku kuka sani in za ku bari kuma kun yi wa kanku kiyamun laili domin haramun ne sha don haka yanzu ya rage naka tun da dai kana da wayonka ba wawa ba ne kai in kaga za ka siya ka sha uku in za ka bari ka yi aiki wuni dai jingar da muka yi zan biya ka daidai kar ka saya musu kwaya a estera gefe guda to wannan ka taimakawa fasikanci ka taimakawa alfasha ka taimakawa haramun don haka allah zai kama ka kun gane wannan don haka ba a ba su musamman a ce to ga na magani ba a yi haka domin akwai wani ko bari ma zai ma E, ka siyo mar turamol da lokacin da turamol take da sauki hmm. eh? wannan kun bai kamata ba ka ba shi aiki kuma ka biya shi me zai je ya yi da kudin bayan ka biya shi kudin ne kudin shi ne yana da damar da zai je ya hukunta kudinsa da yadda ya ga dama ko ta hanyar halal ko ta haram ya rage nasa ya ce shin malam a iya wane lokaci ne allah yake karban tuban bawansa ana karɓar tuban bawa matuƙar bawa yana cikin hayyacin sai tuba bai zo gargara ba rana ba ta fudo daga yamma ba in ka tuba Allah zai karɓa hankalinka bai canja ba kana da hankalinka ba sai da ka ga mala'iku za su zo su ɗauranka ba alamar mutuwa kace inni tubtul ana irin wannan tuban Allah bai karba shi yasa ba a karbi na fir'auna ba sannan kuma idan rana ta fito daga yamma to nan ma ko an tuba Allah ba zai karba ba amma matukar rana tana fita ta gabar sannan kuma kana cikin hayyacinka baka kai gargara ba ka tuba Allah zai karbi tubanka ya ce mara mutum zai iya fadawa a cikin swimming pool a matsayin wankan janaba? e in yayi wankan yayi sai dai hakan din makaruhi ne sai dai idan in yayi sai a tsiyaye ruwan tunda wankan janaba ne sai a bude ruwan ya gudu sai a tara wani sabo kar a zo a yi ta wankan janaba a cikin wankan janaba yau eh, amma don mutum ya je ya shiga kogi ya yi wanka musamman ma idon yana gudu ba matsala ya shiga ya yi wanka a ciki ya fito wankan ya yi an gane wannan to amma abin da ya fi mutum ya koma gefe ya yi shi na sunna kamar yadda shari'a ta tanada ka bi shi daki-daki to shi ne akmal kamilin wanka kenan amma idan da za ka shiga ɗin ka jika ko ina ka murza ka fito wankan ya yi janabar kuma ta fita ya ce malam shi ya halatta mutum ya bar wani ƙato a matsayin wanda zai kula masa da gidansa hali shi ba mazaunin gida ba ne bai halatta ba hakan domin in har matukar wannan matar muharramarsa ce to haramun in kuma ba muharramarsa ba ce to shi kenan ba haramta ba amma muharramarsa ce to an haramta abin nan kai muharramarsa ce to ba haramta ba nake so in ce. amma ba muharramarsa ba ce to an haramta akasi eh, in muharramarsa ce an halatta in ba muharramarsa ba ce kuma an haramta kun gane akasi kenan eh, gara da kuka tada ya ce malam mai hukuncin matar da take zuwa wurin bokaye ba tare da sanin mijinta ba wannan munafuka ce sannan kuma kafira ce domin duk mutumin da ya je gun boka kuma yana gaskata boka to ya kafirta domin aka ce faƙat kafara bima zila ala muhammadi ya kafircewa abinda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine shari'a shine alqur'ani to sannan kuma fitar da take yi kansa kawai tana cikin la'antar mala'iku domin duk matar da ta fita ba da yardan mijinta ba daga lokacin da ta fita har ta dawo mala'iku suna tsine mata albarka to kaga tana cikin fushin ubangiji ga wannan tukunna na sabawa miji sannan kuma ga wancan na kafurcewa ta je gun boka kuma duk abin da boka ya ga dama fa zai iya yi domin bokayen nan kazamai ne ba abinda ba za su iya yi ba Allah ya kare mu don haka zuwa gun boka haɗari ne shirka ce Allah ya kare mu to Allah ya taimake mu gaba da ya karbi addu'o'in mu Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah Ubangiji ya kare su daga duk abin da suke tsoro na sharri Allah ya biya mana gaba ɗaya mu ma bukatunmu na alkhairi ya kare mu daga dukkan waɗansu abubuwa da muke tsoro na sharri Allah ya tabbatar da alkhairi gare mu duniyar mu, da mu. Allah ya shiryar da mu da mu ɗayanmu da mu gaba ɗaya Allah ya karɓi ibadunmu wannan ragowan kwanaki da muka sa a gaba Allah Ubangiji ya taimake mu da karkare su da imani da ikilasi Allah ya sa muna daga cikin masu rabauta a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka sa muna da rabon dacewa da wannan dare na Lailatul Qadr Allah Ubangiji ya sanya ayyukan mu a mizanin aikin mu na alkhairi Allah ka raba mu da asara musamman a cikin watan Ramadana Allah ka karbi ibadunmu kyaututtukanmu sadakokinmu karatuttuka da muke yi na alkur'ani da na filfilinmu da ainihin ayyuka na alkhairi da wa'azuzzuka da ake yi da shauraro da ake yi Allah Ubangiji ya karɓa mana Allah ya sa su zama sanadin tsiranmu mahaɗarmu ta zama jannatin firdausi da rahamarsa wannan gari namu na son Allah Ubangiji ya kare mana shi ya ɗaukaka shi ta gefen musulunci Allah ka taimaka wa matasanmu da ilimi mai albarka ka taimaka musu da dukiya mai albarka ka taimaka musu da mukamai da darajoji masu albarka ka kare mana su daga dukkan tarko na shaidan da shaidanu ka tsare mana su ka ɗora su akan duk wani makiyinsu ka kare mana malamanmu ka ɗaukaka su ka ɗora su akan makiyansu Allah ka taimaki shugabanninmu da son adalci da yin adalci ka taimaka musu da ƙin zalunci da nisantar zalunci Allah ka sa musu tausayin talakawansu a cikin zukatansu ka sa son mulki ya fi son duniya a gunsu ka sa son mulki abinan son addini ya fi son mulki a rayuwarsu son addini ya fi son duniya a rayuwarsu Allah Ubangiji ka taimaka musu da son addini fiye da son mulki da son addini fiye da son duniya Allah ka yi mana gata da shugabanni na gari Allah ka yi mana gata da shugabanni na gari Allah ka yi mana gata da shugabanni na gari Allah ka taimaki wannan jiha mu ta Adamawa Allah ka tsare mana ita ka tabbatar da alkhairi da albarka mai yawa cikinta Allah Ubangiji ka ɗaukaka musulunci cikinta ka raya mana matasan cikinta ka ba su ilimi mai albarka ka ba su arziki mai albarka ka kare mana su ka taimaki malamanmu ka tsare mana su ka taimaki shugabanninmu da son addini sama da son mulki ka taimaki shugabanninmu da son addini sama da son duniya Allah ka yi mana gata a wannan jiha da shugabanni nagari Allah ka yi mana gata da shugabanni nagari. Allah ka tsare mana su ka kare su ka ɗora su akan makiyansu Allah ka taimaka wa ƙasanmu Najeriya da tsaro ka kewane eh, mana ita da tsaro ka ɗaukaka musulunci a cikin wannan ƙasa tamu ka ɗaukaka darajar matasanmu na musulmai na wannan ƙasa ka ba su ilimi mai albarka ka ba su arziki mai albarka ka taimake su da ingantattar rayuwa Allah ka ɗora su akan maƙiyansu Allah ka taimaki shugabanninmu na wannan ƙasa da son adalci da gudun zalunci ka sa musu son addini sama da son mulki ka sa musu son addini sama da son duniya Allah ka yi mana gata a wannan ƙasa ta Najeriya da shugabanni na gari Allah ka yi mana gata da shugabanni na gari Allah ka yi mana gata da shugabanni na gari Allah ka kawo mana ƙarshen wannan annoba ta corona Allah ka kawo mana ƙarshen wannan annoba ta covid-19 Allah ka kawo ƙarshen wannan bala'i a duniya Allah ka taimaki duniyar musulunci a ko'ina bayan Allah musulmai suke a duniya Allah Ubangiji ka taimaka musu ka yi musu gata da shugabanni na kwarai ka yi musu gata da shugabanni na kwarai waɗanda suke kula da addini sama da kula da duniya sama da kula da mukamansu Allah mun roƙe ka alkhairinka na duniya da lahira hmm. Allah mun roƙe ka alkhairinka na duniya da lahira ka waɗanda suke cikin kakani yi, a ko'ina suke Allah ka sama musu mafuta Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka yi mana sauƙi Allah ba mu da wurin fakewa sai gunka ba mu da inda za mu kai kukanmu sai gunka kai ne gatanmu ya Allah Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah ka agaza mana